Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da LOL FM da kuma niya da birnin Kwanni. Sai tashar mu ta biyo Afirka kan mita 101.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya kama ma Alfa Radio da ke Kumasi yayin da a duniyar gizo ta intanet za a iya samu mu a koda yaushe a hausa.com ko sashin hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 17 ga watan Janairun 2020 Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai. Masu taka rawa a turka-turkar tsige shugaban Amurka Donald Trump suna da ƙarshen mako mai tsawo na yin nazari a kan rawar da za su taka da kuma nauyin da ya rataya a kansu. Prime Ministan kasar Ukraine ya yi murabus a yau Juma'a bayan da aka yada wani sauti wanda aka ji shi yana yin kalamai marasa daɗi game da kalaman da shugaban kasar ya yi akan tattalin arzikin kasar. Game da harin da Iran ta kai a kwanan baya kuma rundunar sojojin Amurka ta ce sojojin ta sha ɗaya ne ke kwance a asibitoci ɗauke da alamomin buguwa a kai. Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta yi kira ga babban alkalin alkalan kasar da ya yi murabus za ku ji ta A Nijar kuwa za ku ji cewa kungiyoyin mata sun fara wani gangamin wayar da kan mata da ake cin zarafin su. irin walakanci da wahalhalu da mata ka sha a cikin gida waje da ma wurin aiki. Daga bisani za mu kawo muku sauran rahotannin da muke ɗauke da su da kuma shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo, amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Masu taka rawa a tarkatar kartsi ga shugaban Amurka Donald Trump suna da ƙarshen mako mai tsawo na yin nazari akan rawar da za su taka da kuma nauyin da ya rataya a kansu. Sakamakon hutun ranar ɗan gwagwarmayan nan marigayi Martin Luther King a ranar Litinin mai zuwa. Majalisar Dattawan ta ba da sanarwar gayyatar Trump a jiya Alhamis tare da sanar da shi shari'ar da kuma tuhumar da ake yi masa. dole ne ya amsa a rubuce kafin yammacin gobe asabar batun tsige trump na zuwa ne a daidai lokacin da ake dambarwar siyasa a kasar sannan kuma ya zo daidai lokacin da 'yan jam'iyyar democrat da sanatoci da dama ke fafutukar ganin sun zama 'yan takarar shugaban kasa a zaben shugaban kasar da ke tafi. Prime Ministan ƙasar Ukraine ya yi murabus a yau jama'a bayan da aka yada wani sauti wanda aka ji shi yana yin kalamai marasa daɗi game da kalaman da shugaban ƙasar ya yi a kan tattalin arzikin ƙasar. Alexei Honcharok ya faɗa a shafinsa na Facebook cewa ya ɗauki aikin Prime Minister ne don cika shirin shugaban yana mai kiransa abokin koyi da nuna gaskiya da nagarta. Game da batun sautin da aka fitar, Oleski ya ce don cire duk wasu shakku game da mutuncinmu da amincinmu ga shugaban. Na rubuta wasikar murabus kuma na miƙa ta ga shugaban ƙasa wanda shi kuma zai miƙa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar. Rundunar sojojin Amurka ta ce sojojinta goma sha ɗaya ne ke kwance a asibitoci ɗauke da alamomin buguwa a kai. sakamakon harin da Iran ta kai a makon da ya gabata a kan sansanonin sojojin Iraki inda sojojin Amurka suke. Iran ta kaddamar da harin makamai masu linzami a kan wasu sansanonin Iraki biyu domin daukar fansa a kan harin jirgin saman Amurka wanda ya kashe babban janar ɗin ƙasar Kasim Suleimani, kwamandan rundunar sojin juyin juya halin Iran. Wani sojan Amurka ya tuna lokacin da aka harba makaman mai lanzami na Iran har yake cewa. There was just something unnatural about the air, the way it moved, the way it heated up, um, the, the shock wave that came in. ya ce iska ta kasance da wani irin yanayi da bai dace da ita ba wato yadda ta kada da kuma yadda ta yi zafi karfin yanayin iskar da ta shigo da karfi ta sa kofar mu ta motsa mai magana da yawon rundunar sojan amurka ya ce lokacin da aka amince sojojin su koma bakin aiki an yi tsammanin za su koma iraki ne kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jama'a Koriya ta kudu ta mai da martani da kakkausan lafazi a kan kalaman da jakadan Amurka Harry Harris ya yi, wanda ya yi kira ga Koriya a kan ta tuntuɓi Amurka game da yunkurin ita Koriya ta kudu ɗin na sake dawo da ayyukan zuwa yawon buɗe ido a Koriya ta Arewa. Wani jami'i a fadar shugaban Koriya ta kudu ya kira waɗannan kalaman waɗanda ba su dace ba, yayin da ya jaddada cewa Koriya ta kudu na ci gaba da ba Amurka haɗin kai. Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wata yarjejeniyar cinikayya ta Amurka ta Arewa a jiya Alhamis. yarjejeniyar wadda ta kunshi amurka mexico da canada wadda kuma ake kira usmca a takaice yanzu za a tura wa shugaba donald trump don ya sa mata hannu yarjejeniyar ta usmca za ta maye gurbin yarjejeniyar kasuwancin nafta da aka cimma shekaru 25 da suka wuce yarjejeniyar ta kunshi sharaɗa a kan sarrafa motoci da kasuwanci ta yanar gizo a watan disamba bara ne kudirin ya samu karbuwa a majalisar wakilan amurka inda ya samu goyon bayan manyan jam'iyyun ƙasar biyu gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu a Najeriya shugaban babbar jam'iyyar adawa ta PDP Uche Secondus ya yi suka da kakkausan murya kan hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke na zaben gwamnan jihar Imo. shugaban ya nuna rashin gamsuwarsa da hukuncin ne lokacin da ya kira taron manema labarai jiya abuja inda ya kira ga alkalin alkalan najeriya tanko muhammad da ya yi murabus a sakamakon karɓa kujerar gwamnan daga jam'iyyarsu ga madina dauda da ƙarin bayani daga abuja Bayan nuna rashin gamsuwa da yadda kotun koli ta tsige Emeka daga matsayin gwamnan jihar Imo, jam'iyyar PDP ta yi kira ga sake duba lamarin cikin gaggawa da kuma janye hukuncin kotun kolin. The PDP demands that Justice Tanko Mohammed immediately step down as CGN and chairman of the National Judicial Council as Nigerians have lost confidence in him and a Supreme Court under his leadership. A nan shugaban jam'iyyar PDP Uche Secondus ne ke cewa bayan zaman da kwamitin masu ruwa da tsaki na jam'iyyar pdp ya yi muna neman a sake nazari sosai kan dukkanin lamarin da ke kewaye da hukuncin kotun kolin wanda ya bayyana shi a matsayin zubar adalci ya ce sun lura cewa yanzu kotun koli a ƙarƙashin justice tanko ta zama wacce ake juyawa amma ɗaya cikin lauyoyin da ke kare hope uzodinma barista damian dodo ya ce kotun koli ta bi tsarin doka ne tsantsa wajen yanke hukuncin babu son rai ko wata ɗan ba ko lam'a a cikin hukuncin. Alƙalai bakwai ne suka amince da hujjojin da aka ba kotu saboda haka zai wuya a soki hukuncin. It's a good judgment based on law. It's not based on sentiment. It's not based on fiction. It's a judgment based on law. Shi ma ƙwararre a harkokin zamantakewan ɗan Adam kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Abubakar Umar Kari, ya yi nazarin hukuncin yana cewa wato shi wannan hukunci da kotun koli ta yanke ya ba da mamaki kare da gaske saboda na bazata ne a sani na shine wannan shine lokacin farko da kotun koli ta yi amfani da hujjoji da aka bayar na game da sahihanci ko rashin sahihancin zaɓe da yawan ƙuri'u aka canza zaɓen gwamna a baya abin da yake faruwa shine an cire waɗansu gwamnoni ɗaya ko biyu to amma an yi amfani da batutuwa ne da maganganun da suka taso kafin lokacin zaɓe to saboda haka shi wannan hukunci yana da muhimmanci kwarai da gaske ya nuna cewa ashe kotun koli za ta iya amfani da hujjojin da lauyoyi da masu kara da waɗanda ake kara suke baruwa domin yanke hukunci shi a wannan zaɓe na jihar imo abinda ɗan takarar jam'iyyar apc yake faɗa shine cewa hukumar zaɓe ta soke zaɓuɓɓukan rumfunan zaɓe 388 wanda kuma idan aka haɗa da su shine yake da rinjaye a ranar talata goma sha hudu ga wannan wata ne kotun koli ta soke zaben ihedioha a matsayin gwamnan jihar imo a kudu maso gabashin najeriya madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya alkali nura da duniya shari'a yau tana sarata kowa da ta kare da ta aji eh an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina eh, A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. To a jamhuriyar Nijar kuwa kungiyar da ake kira mata masu dabara wato MDDD a takaice tare da haɗin gwiwar sashen kula da haƙƙin yara a hukumar 'yan sanda sun kaddamar da zagayen unguwannin birnin Yamai da nufin faɗakar da mata hanyoyin fallasa gallazawar da suke fuskanta a zamantakewa don ganin an soma hukunta masu wannan mummunar ɗabi'a. Wakilin Musulun Mummun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. Lura da yadda har yanzu mata ke ci gaba da ɓoye zahirin abubuwan da ke faruwa da su a zamantakewar aure, a wurin aiki ko a tsakaninsu da sauran abokan zama. yasa mata masu dubara wato mmd bullo da wata sabuwar dubara domin tunkarar wannan al'amari da ke jefa jinsin mata da 'ya'yansu cikin kuncin rayuwa kamar yadda madam sule maryama gambo ta bayyana a yayin zagayen da kungiyar ta kaddamar a unguwannin birnin yamai irin walakanci da wahalhalu da mata ka sha a cikin gida waje da ma wurin aiki shi ya sa muka tara mata abin da muke so gaya musu shine komi ɓoye suke mace komi cikin sirri take son yin shi bale in yi shahi harka cikin gidanta ta huto waje ta faɗi wani abubuwan da ake mata gani take da kumiya shi ya yasa take rihewa to yanzu lokacin a rihe ya huce lokacin shi ya huce a bar rihewa a hutu ana haɗe in ana haɗe akwai dokoki da ake bi wanda duk ya taka doka sanda sai ta bige shi waɗannan muke so mata su rika hutuwa suna haɗi wani abin ba abin riya ba ne sam hukumar 'yan sanda ta yi na'am da wannan yunkuri mafari kenan sashen kula da kare hakkin yara a babban ofishin 'yan sanda na komisariya central ta bi sahun wannan tawagar zagayen wayar da kan al'umma sufetan 'yan sanda garba magaji shine mataimakin shugaban wannan ma'aikata gaskiya abu ne mai kyau saboda an yi wayan kai mutane wanda suka zo yau yawanci su basu san ko akwai ka'idodi irin wannan da suna iya samu ba su san ma mu da kanmu zaman mu ba amma yanzu mun samu dama mu gaya musu inda muke abun da yake aiki mu ba mu taba samu mata zamne haka ana musu magana irin wannan amma yau da Allah ya sa sun zo wanda suka ji in sun ta gida suna gaya ma mutane wanda ba su zo ba su ma sun karu kenan kenan abu ne ya kamata zan ana yi shi lokaci zuwa lokaci. Kungiyar ƙasa da kasa mai kula da ayyukan kyautata rayuwar al'umma Care International ce ke ɗauke da ɗawainiyar wannan aiki da ke matsayin wani bangare na abubuwan da ta wajabta wa kanta. Madam Abdullahi Furera Inusa ita ce mai kula da hulɗa da ƙungiyoyi masu zaman kansu. Musganci nan da ake mamata da yara 'yan matan nan rayuwarsu baya zake komawa. Muku abin da muke so rayuwarsu gyaru don rayuwarsu in ya gyaru su samu makami cikin gidansu cikin garinsu cikin al'umma don a kiwon hakukuwan nasu duk hadin Nijar. A ci gaba da yakin da ta sa gaba da nufin murkushe ɗabi'ar cin zarafin mata, ƙungiyar mata masu dubara ta bayyana shirin tsara irin wannan zagaye a nan gaba domin jan hankulan maza zalla game da rashin dacewar wannan ɗabi'a da ke gurɓata zamantakewar al'umma. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida Sulaimu mana barma da wannan rahoton. To kafin mu je ga shirin duniya Amurka ga wannan sako. Ga tashar al'umma majiya mai tushe babu rudani sashi Hausa na BOE matsayin ya zarje 'yan bayan. saurare, ku? Allah ya yi dare gari ya waye. Ranar 21 ga watan nan ake cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na murya Amurka. A ranar ne kuma ake sake fasalin shirye-shiryenmu da fara gabatar da wasu ƙarin shirye-shirye sababbin fil. Da ɗan gari. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari da ke da manufar muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu da daɗin tarihi. Shirin haɗin gwiwa da sashen Hausa na murya Amurka VOA. Kowa ya bar gida? gida ya bar Kowa ya bar gida shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummar su. Baki mai yanka wuya. Shiri ne da kan duba lamuran siyasa, ci gaba, dambarwa da kuma kalubalen demokuraɗiyya a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar Afirka. yanayi da muhalli shiri ne da zai rika taɓo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin ƙoƙarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu. Matasa a duniyar gizo. Shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafen sadarwa. Ganin yadda kafafen sadarwa na zamani suka zamar mana kamar anta da jini. Kasuwa akai miki ne, kasuwa akai gaskiya muna muna karrama masu ciniki da nawa kika saya gaskiya na ce dubu biyu a ya wuce gaskiya ya wuce ƙara mun sai da maki gaskiya da ɗari biyar muke sai a na sani ai to ai kasuwa ne ko ba haka ba ki dai bashi da ɗari hudu kasuwa a kasar. wani kaya sai amale labarai da shirye-shirye sai sashen Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Zaman to kamar Madalla masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu yana cewa karfe goma na safe da minti goma sha shida. Ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan yadda Majalisar Dattawan Amurka ta fara sharar fage kan shari'ar tsige shugaba Donald Trump inda ta zaman farko a jiya Alhamis. Har ila yau shirin zai duba abubuwan da ake sa ran za su biyo bayan wannan shari'a ta tsige Trump wacce ta zo mataki na ƙarshe. Sunana Mahmud Lalo. To Majalisar Dattawan Amurka ta fara share fage kan shirin sauraron shari'a tsige shugaba donald trump inda aka fara daukan wasu matakai na fara shari'ar ajiya alhamis U.S. senators swearing together of the impeachment of Donald John Trump. A jiyan kenan sanatoci suke karɓar rantsuwar cewa za su yi adalci ga shugaba Trump. Sannan ɗaya bayan ɗaya suka rattaba hannu kan wata takarda. A da ranar talata mai zuwa za a shiga wannan shari'a gadan-gadan. Kuma shugaban kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar wakilai ɗan Democrat Adam Schiff shine zai jagoranci wasu mutum shida wajen gabatar da hujjojinsu cewa shugaba Trump ya tafka kurakuran da suka cancanci a tsige shi. In the history of the Republic, ya ce a tarihin ƙasar nan babu wani shugaban ƙasa da ya taɓa yin buris da binciken tsigewa ya yi amfani da mukaminsa wajen yin rufa-rufa kan kurakuran da ya tafka. An dai ta ta da jijiyar wuya a majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrat kafin a tsige shugaban na Amurka amma shugaban 'yan republican a majalisar dattawa mitch mcconnell ya ce majalisar su ba za ta bi wannan layin ba ya ce wannan majalisa tana gudana ne ya ke shugaba domin mu kaucewa kai ruwa rana da aka yi ta yi mu kuma fahimci yadda abin da za mu yi yanzu zai zama abin koyi ga al'ummar da ke tafi to sai dai 'yan damokarar na ikirarin cewa babu adalci a sauraron shari'ar idan aka ce ba za a ji daga bakin shaidu ba tare da gabatar da wasu sabbin bayanai waɗanda za su nuna cewa shugaba trump ya rike wasu kudaden tallafi na soji na ƙasar ukraine a matsayin makami da zai bayar idan aka biya mai wata bukata da za ta taimaka mai a siyasance ɗan majalisar wakilai a bangaren 'yan democrat jaron nadila na ɗaya daga cikin mutum bakwai da za su gabatar da ƙarar tsige trump a gaban majalisar dattawan new documents and additional witnesses have emerged ya ce mun samu sabbin bayanai da shaidu waɗanda suka nuna cewa shugaban ya yi laifi sannan mun gano wani yunkuri da wasu 'yan majalisar dattawa ke yi na yin shari'a marasa yanci. To a jiya Lamis ne dai wata hukuma da ke tabbatar da adalci a fannin gudanar da harkokin gwamnati da ake kira GAO a takaice. Ta ayyana cewa shugaban Amurka Donald Trump ya kare dokar kashe kudin kasa a shekarar da ta gabata a lokacin da ya dakatar da dala miliyan 391 da ya majalisa suka amince na taimakon soji ga ƙasar ukraine yayin da ya tirsasawa hukumomin ukraine da su kaddamar da wani bincike kan abokanan hamayyarsa shugaban na amurka dai ya saki kudaden a watan satumba ga hukumomin na ukraine bayan da ya jinkirin kwana hamsin da biyar ba tare da shugaban kasar wato vladimir zelensky ya kaddamar da bincike kan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ba wanda yana ɗaya daga cikin gaggan 'yan demokrat da ake ganin zai kara da trump a zaben bana da kuma ɗansa Hunter Biden kan wani aiki da ya yi wa wani kamfanin iskar gas a ƙasar ta Ukraine. To yayin wannan shari'a, alƙalin alkalan Amurka John Robert ne zai jagoranci zaman wanda za a fara a ranar Talata. A wata hira da muka yi a baya da Dr. Nasir Danmowa, malamin jami'a jihar Florida da ke nan Amurka, na tambaye shi irin rawar da alƙali Robert zai taka a wannan shari'a. Eh, shi zai shugabanci abin amma ba zai yanke hukunci ba. Zai zama kamar alƙali ne kawai. Mm-hmm. masu eh, abinda kawai zai faɗa idan su um, majalisar ta dattawa suka yi zaɓe misali kamar misali kasan san muna kusa da sanatoci guda ɗari to ana buƙatar sanatoci 68 da takwas mm. to republican suna da hamsin da uku su kuma suna da eh, democrat suna da abin da bakwai mm. to kaga kenan sai kamin a samu cigashi sai 'yan majalisar dattawa republicans su guda kusan guda goma sha tara ne kenan sai sun goya musu baya wannan za a kaga abu ne mai wuya saboda shi shugaba trump yana da goyon ba sosai a jam'iyyar republican To mecece makomar shugaba Trump idan aka gaza tsige shi a majalisar ta dattawa? Eh to kaga abin da ke faruwa shi shugaba Trump gaskiya lokacin da ya hau mulki kokari ya samu ra'ayin duka akasarin eh, yan jam'iyyar na abuja na republican suna goya nishi baya har ya kasance a wani tsohon shugaban majalisar eh, wakilai wanda yake shi dan republican ne maganin cewa wato yanzu babu jam'iyyar republican sai dai jam'iyyar trump ya kasance yana da wajen kashi tamanin da tara cikin ɗari na yan jam'iyyar da ke goyon bayan shi Mm. to kasancewa haka nan duka 'yan sauran jam'iyyar daman kasan lokacin da suke ya fito neman takara ba su goyi bayan ya abin nan ba mm. su wannan senata lindsey graham da sauran sanatoci duka hamma su shi suke yi amma bayan da ya samu tsayawa takara yan kuma ci zaɓe ya zo ya samu jam'iyyar nan gwargwado suna goyon bayan shi gaba ɗaya mm. sai kasance duka sauran sanatoci na sun zo suna biyan sahun su To duk da cewa masu fashin baki da dama na ikirarin cewa abu mai matukar wuya ne majalisar ta dattawa mai rinjayen 'yan Republican ta tsige shugaba Trump. Babu wanda ya iya bayyana tabbacin abin da zai iya faruwa a ƙarshen wannan shari'a. Masu saurare da haka mu kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da Catherine Gibson sai Julie Latest Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu gaida Mahmud Lalo da Shirin Duniya Amurka. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Sani Yalwa ya ce haramta sabuwar rundunar 'yan sandan tsaron kudancin ƙasa da ake kira a Motakun da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi yayi daidai. ganin cewa kafa rundunar ya saba wa dokar ƙasa muna kira ga hukumomin najeriya da su inganta ayyukan halastattun jami'an tsaro da ake da su a cikin ƙasa don ganin an ɗauke wata baraka ta tsaro da ake da ita a duk jihohin ƙasa baki ɗaya. Saƙonmu na gaba ya fito ne daga Mahmud Salihu. Ya ce kiraye-kiraye da jam'iyyar adawa ta PDP ke yi wa kotun kolin Najeriya na sake duba hukuncin da kotun ta yanke a kan shari'ar zaben gwamnan jihar Imo wani abin dariya ne. Haba jam'iyyar adawa ta PDP. Kun fasan me ake kira kotun koli? Daga ita dai sai Allah. Ina baku shawara da kurungumi kaddara. Sai kuma saƙon da ya fito daga Alhaji Umar Forever gashua. ya ce salam voa hausa al'ummar kasar syria allah ya kawo muku saukin kashe-kashen jama'a da ake yi a kasar ku da ma duniya baki daya daga nan sai sakon haɗin gwiwa daga ali muhammad adamu da musa usman bularafa suka ce tabbas matsalar rashin tsaro a jihohin katsina da zamfara na da ban tsoro musamman na jihar zamfara matsalar na ƙara ta'azzara kamar yadda rahotanni ke nunawa gaskiya lamarin sai dai mu ce allah ya kawo sauki Sakonmu na ƙarshe shi ma haɗin gwiwa ne ya fito daga Aliyu Usman da Sani mai lange-lange suka ce salon muryar Amurka. Muna yi wa alkalin kotun Amurka addu'ar Allah ya ba shi ikon tsige mana shugaba Donald Trump tare da amincewar 'yan majalisar dattawan ƙasar. To jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku sai kuma idan Allah ya kai mu ranar litinin mai zuwa Juma'ar Mubarak mu huta lafiya godiya muke yi. Madalla a gaida Binta Esira da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu ci gaba ga wannan saƙo. An cuta mai cutarwa.

a takaice masu taka rawa a turka-turkar tsige shugaban Amurka Donald Trump suna da ƙarshen mako mai tsawo na yin nazari akan rawar da za su taka da kuma nauyin da ya rataya a kansu sakamakon hutun ranar ɗan gwagwarmayar nan marigayi Martin Luther King a ranar Litinin mai zuwa. Majalisar Dattawan ta ba da sanarwar gayyatar Trump a jiya Alhamis tare da sanar da shi akan shari'ar da kuma tuhumar da ake masa. Dole ne ya amsa a rubuce kafin yammacin gobe Asabar. Prime Ministan ƙasar Ukraine ya yi murabus a yau jama'a bayan da aka yada wani sauti wanda aka ji shi yana yin kalamai marasa daɗi game da kalaman da shugaban ƙasar ya yi akan tattalin arzikin ƙasar. Rundunar sojojin Amurka ta ce sojojinta guda goma sha ɗaya ne ke kwance a asibitoci ɗauke da alamomin buguwa a kai sakamakon harin da Iran ta kai a makon da ya gabata akan sansanonin sojojin Iraki inda sojojin Amurka suke. Iran ta kaddamar da harin makaman masu linzami akan wasu sansanonin Iraki biyu domin daukar fansa akan harin jirgin saman Amurka wanda ya kashe babban janar ɗan ƙasar Kasim Suleimani wato kwamandan rundunar sojin juyin juya halin Iran. A yau Juma'a Koriya ta kudu ta mai da martani da kakkausan lafazi akan kalaman da jakadan Amurka Harry Harris ya yi. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin kuma ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Peter Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.